أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا خدق وترجع hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da bakwai ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa muke roƙo da mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan sharhi na nuniya wanda in ba manta ba dai ana kawo waɗannan baitoci da suke bambancewa tsakanin muwahid da mu'affil muwahid shine wanda yake ta Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda da Allah yana da sunaye Allah yana da sifofi kuma wannan shine mafi girman karatu da ake so mutum ya sani kamar yadda muka karanta ina jin jiya ne ko game da sunayen Allah da sifofi cewa wannan yana daga cikin mafi girman ilimi da ya kamata a ce mutum ya sani har malam ya ba da misalai da yawa da wasu littattafai da aka yi magana a ciki don haka yana da gayatu a hamiya to yau za mu ɗora ne daga dai inda shi yake tabbatar da waɗanda su suka da Allah sun tafi wajen bauta ya ce wa'atad ala arafatin ala arafati thumma muhassirin wa minan fakam نهرته من قربان وأتت على الجمرات ثم تيممت ذات السطور وربة الأركان هذا وما طافت ولا استلمت ولا رمت الحجار ولا سعت لقران ورقت على أعلى الصفا وتيممت دارا هنالك للمحب العاني أترى الدليل آرها أثواب أثوابه, أثوابه والريح عاصته من الخفقان wannan shine abun nan din na yau ko kashi ɗaya ina jin sai mun din rawa muna gama mu dawo ne ko zai fi mana sauki yace wa atad ala arafatin haka nan wannan ya taho ya taho ya taho har ya kai ga wurin arafa inda ake bauta Allah na manta ya kamata a ce a farko in ƙara tuna ma yan uwa tun da Allah tabaraka wa ta'ala ya samu shiga cikin sha'ban wato yana da kyau a lura da waɗannan kwanaki kuma a lura da wannan wata watan sha'ban kun sani shine wata ne wanda yake daga shi sai ramadan wasu daga cikin magabata sun ce da rajab da sha'ban da ramadan wasu watanni ne waɗanda suke da mahimmanci domin ana kusantar da mutane daga wajen bauta Allah har wani yake cewa shi rajab a ciki ake shuka ake dashe a cikin sha'ban a ciki ake ban ruwa ake kulawa da shuka a cikin ramadan kuma sai girbi wani ya ce ruwa ne shi rajab kamar a ce iska ne ya taso kana jin iska na kadawa iska na kadawa iska na kadawa sha'aban na shiga sai kaga gizagizai sun taru sai hadari sai hadari sai hadari ramadan in zo sai ruwa ya sauka kowa sai ya shiga cikin nema to saboda haka yana da daya ta ahammiya mutane su rika lura da waɗannan abubuwa inna lillahi lanafahatun fata'arradu linafahatillah Allah tabaraka wa ta'ala yana da wasu lokuta masu tsada wanda Allah tabaraka wata ta'ala yake yin kyaututtuka a wannan lokacin to kowa ana so ya gitta a lokacin da Allah yake rabon kyaututtuka da haka waɗannan suna da kyau an ce can baya mun karanta al-lailu wan ta ne wato shi dare da rana kaman wani abun hawa ne wanda kowa masu hankali sai su hau kowa ya hau sai aka ce masu hankali fa ahsinus fa ahsinus sayra bihima ta'ala to ko ku yi ƙoƙarin kyakkyawan tafiya a kai zuwa ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anas bin malik ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta yin azumi a cikin irin wannan wata ya ce ya ga manzon Allah na yin azumi a wannan wata fiye da sauran wasu sauran watanni ko menene sirrin yace wannan wata shine littafin watan da ake gitta ayyukan bayi wurin Allah tabaraka wa ta'ala ake ɗauka komai a kai ma Allah Allah yana yin gafara ma bayansa a cikin wannan wata aka ce mutane biyu ne kawai ba a gafarta mawa mai shirka ko kuma wanda suke gaba tsakaninsu da wani waɗannan su kan ba a gafarta musu saboda haka wannan wata yana da kyau kuma musamman sha biyar ga shi da Allah tabaraka wa ta'ala ya kalli kalli bayinsa kuma sannan ya gafarta masu saboda haka akwai abubuwa da yawa da ake so a saba saboda fuskantar Ramadan salloli na ciki karatu alkur'ani na ciki azumi na ciki nafilfili na ciki sadakoki na ciki kamar yadda ake so a ramadan a yi su to ana so mutum ya saba da su tun a cikin wannan watan domin idan ya saba da su to zai iya yi ko kuma wajen ƙarshen watan mutum ya yi ta dalilin wannan ya samu wanda ya mawa kuma ya amfani da waɗannan abu a cikin ramadan a cikin minhaji muslim sheik aljazairi rahimahullahu ta'ala yana cewa wanda duk yayi ma mutum ya taimaki wani a cikin ramadan ya yi ramadan din shi lafiya ta dalilin wannan kai ka faranta mai rai ko kai ka taimake shi ka bashi wani abu da ya ji daɗi kuma ya ramadan to Allah baraka wa ta'ala zai sa mala'ikun sama gaba ɗaya su yi ma mutum addu'a su yi taima mutum addu'a har ramadan ya ƙare sannan shi kuma jibrilu jibril alaihi salam shi kuma raddaren lailatul qadari sai a sa shi kuma ya mutum addu'a shi ko jibril ai ya san daren lailatul qadr tunda su suke sauka tanazzalul malaikatu war ruhu tanazzalul malaikatu war ruhu bi amri rabbihim wannan sune saboda haka su suke sauka ruhu shine jibril alaihi ka malaiku saboda a girmama shi ba a sa shi cikin an fadin an ce mala'iku ai shi mana cikin mala'iku sama sai aka ƙara warewa aka ce wa ruhu bi idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matsala'il fajr saboda haka yana da kyau kowa ya yi iya abin da zai iya yi a cikin wannan kwanaki masu albarka nabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi azumi da yawa kai hako wanda suka ce yakan yi azumin duka to sai dai kuma sai aka ƙara zuwa aka ce baya yin azumin wata gaba ɗaya cikakke sai ramadan saboda haka yana da muhimmanci a raya waɗannan kwanaki kowa ya ƙoƙari ya ta yin abubuwan da zai iya aikatawa kuma ya saba domin idan mutum bai saba ba sai lokacin da aka shiga ramadan din ya ce sannan zai fara to ba zai yi ba na sha ba ku misali kaman gudu ne wanda bai gudu kwata-kwata aka tashi rana ɗaya aka ce a ruga tare da shi ko ya ruga zai gaji zai bari nan da nan amma wanda ya saba zai kai har ya ce a tsara ma ya wuce wurin ma ya wuce da abin nan bai damu ba to aka saura abin nan shi rai tamrin ake mai a goge shi a gogar da shi a saba mai da yin abubuwa idan aka saba mai sai ka ga yana ɗauka abubuwa yana yi da sauki amma in ba saba mai ba rana ɗaya a ce tashi wasu ayyuka ba zai yi ba zai yi ba kawai ga abin nan ba to waɗannan lokuta kuma suna da mahimmanci idan mutum yana kallon su ya kallon yadda Allah baraka wa ta'ala ya masa kyauta wasu su kan ba su samu wannan dama ba kullum ina nuna mana waɗannan abubuwan ko wajen ni'imomi in kana kallon abubuwan da Allah ya ma za ka kalla abubuwa da aka yi ma da yawa la tu'addu wa la tusa rashin kallon wasu a bayan ka ko ƙasar da kai shi yake sa baka gane amma nema amma misali ɗaya da za ka kalla ka kalli wani shi sa'anka ne da zaka haife ku wani yana nan a haka ɗin kafi shi a ƙarƙashin ka ma yake ci kuma sa'anka ne wani ma ya girme ka ya fi ka wayo wani kuma sa'anka ne shi kuma tuntun ya mutu yanzu haƙashin shi ya yi fari a ƙasa kai kuma kana raye shi kuma Allah bai kawo shi wannan lokacin ba kuma ba laifi ya yi shi aka daukai ba sai kuma ba kirki kai baka bakka to irin waɗannan abubuwan su mutum zai aunawa sai ya ga shi ma bari ya amfani da wannan dama ya mori lokutan nan kuma ya amfani da su kullum muna jawo hankalin mutane mutum yakan yi kuka in yi asarar duniya amma ya ta asarar rayuwar shi kuma baya kuka baya damuwa annafsu tabki anid duniya wa ma fiha ولقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير خاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها أموالنا لذوي الميراث نجموها ودورنا لخراب الدهر نبنيها لا تركنن إلى الدنيا وما فيها والموت لا شك يفنينا ويفنيها وأمل لدار غد رضوان خازنه والجار أحمد والردوان ناسيها قصورها ذهب والمسك ثينتها والزعفران حشيش نابت فيها kaɗan daga cikin waɗannan baitocin imamu shafi aka ce ya magana kansu ya jawo hankali su tsintowa kawai muka yi dogaye ne amma dai muhallu shahi cewa kullum rai yakan yi kuka idan ya yi asara ta duniya idan ya gada ya rasa wani abu sai ya ta kuka saboda haka wala kadalimat bayan kuma rai din ta san kawai abin da zai yi mutum ya kubuta daga duniyan nan shine kyale ta amma in dai zaka damu da ita ka kankame ta ka rike ta to ita kuma kullum kokari take sai ta kai kai da zaka saka kuka ta da kanta take cewa hizari hizari ka kiyaye ni ka kiyaye ni ku kiyaye ni min hataki wa fataki ku kiyaye yadda nake faɗa ma mutum in fatattaka shi in ji masa ya ce ku kiyaye ni ya ce wallahi duk wanda na sa dariya ina nan ina janaran da sai na sa shi kuka ita ba taɓa yin shiri da ita ba kuma aka tafi a haka ta sa ka dariya kuma ka ci gaba da dariya har abada a cikinta duk wanda ta sa dariya sai ta sa shi ai kuka ta ce wannan alkawari ne ita ta ɗauka dai duniya ce saboda haka mutum kada ya ta kuka in yi asarar ta kuma bai kuka kullum mutum yana asarar kwanaki kullum mutum yana asarar kwanaki ya ibn adam alayka an ta'lama ta'taqid anna kullama marra alaika. sa'a aw yawmun Au usbu'un Au shahrun Au sana fa alayka an ta'lama ta'taqid na lubnatan min lubnati hayatika qad marrat duk lokacin da kaci awa daya kai mintoci ma in ka ci ko ka ci awa ɗaya ko ka ci kwana ɗaya ko ka ci wata ɗaya sati ɗaya ko shekara ɗaya ko abin da ake so ka gane wani ginshikin rayuwarka ya wuce har abada ba zai dawo ba ka yi asarar shi in ka yi aiki da kyau to wannan za ka yi murna in ba ka yi aiki ba ya kayi yi asara kenan ta har abada ba zai je dawo ba ba yadda za a yi kuruciya ta dawo laita shababa ya udi yau man fa'afiruhu bi ma fa'alal na ma da kuruciya za ta dawo wata rana saboda in gaya mata abin da na gane bayan na yi furfura ba za ta dawo ba kuruciya ba ta dawowa saboda haka mutum ya samu ya iktinamul fursa iktanin min khamsin qabla khamsin ka ci ribar abu biyar kafin abu biyar ya kama ka shababaka qabla haramik ka yi amfani da kuruce ka kafin tsufa ya kama ka sannan sihataka qabla saqmik ka yi amfani da lafiya kafin rashin lafiya ya kama ka sannan faragaka qabla shughlik ka yi amfani da sadda kake da dama kafin dama ta kucce sannan bayan haka nan gina ka qabla faqrik wadata kafin talauci ya kama ka sannan ka qabla mautik ka ci moriyar rayuwarka kafin mutuwa ta zo waɗannan biyar in baka ci riba ɗaya ba ya sulle ma ya sulle ma sai ka sha dama annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya atani atin mai zuwa ya zo man ya ce ya muhammad ishma shi ta fa innaka mayyit ya ce ka rayu duk yadda kake so amma ka san zaka mutu wata rana sannan wa habib ma shi ta fa innaka mufariqu ka so duk abinda da kake so amma fa ka san za ku rabu da wannan abun ko menene so shi ka so iyakar son kana da da duk kace so kowane ne ka ina ma kana amma wata rana za ku rabu ko kana so ko shi yana so ko shi baka ko baka so za ku rabu wata rana sannan bayan haka ya yace wa amal ta sannan ka aikata abin da ka ga dama fa innaka majziyun bi za a saka ma da wannan abin da ka aikata ya sakamakon aikin kashi zaka samu wannan shine abin da din sannan ya ce wa alam anna sharafal mu'min qiyamuhu bil layl daukakan mu'mini shine tsayuwarsa da daddare da tsaya gaban Allah tabaraka wa ta'ala wa izzuhu istighna'u 'anil nas sannan kuma buwayansa shine wadata daga mutane galibin mutane kayan su ya koma wurin Allah tabaraka wa ta'ala ya nemi rufin asirinsa na duniya da na lahira saboda haka mutum ya san yadda za a yi aka ce kada ka ba da ƙarfi a wannan duniyan nan domin faladara lilmar ibadal mauti ya sukunuha illallati kana qablal mauti yabniha mutum baya da wani gidan da zai shiga bayan ya riga ya mutu sai wanda ya gina da sadda yake Ba baka zuwa ka shiga gidan wani fa in banaha bi khairin aba maskanuhu idan mutum ya gina gidan nan da alkhairi ma dalla da wurin zama wa in banaha bi sharrin khaba baniha in ko mutum ya gina gidan da sharri to ya tsara gini amwaluna wannan dukiyar tamu da muke tarawa zawil mirasi najma'uha muna tarawa magada ne domin wata rana za mu mutu mu batta wa durana li kharabi na nabniha sannan gidajen da muke ginawa kuma su ma muna gina ma zamani ne don wata rana zamani zai rushe su la tarkananna ila dunya wa ma fiha na haka kada mutum ya kuskura ya jingina ya ba da karfi ga duniya da abin da yake cikinta saboda haka falmauti wannan la shakka yabnin abun nan maladara lil mar'i wannan la tarkananna ila dunya wa ma fiha falmautu la shakka yabniha wa yabni dole mutuwa wata rana za ta zo ta tsaya ko dai ta tafi ko ta abun nan ko mu ta tafi ko duniya ta tafi ta ban mu ko mu tafi mu batta dole ɗayan biyun nan sai ya faru saboda haka mutum ya aiki don gidan gobe shine irin wannan dama ittihazul fursa dan mutum ya samu dama ya aiki wa ammal lidari gadin kai aiki dan gidan gobe ridwanu khazinuhu wal jaru ahmad wanda yake ridwanu shine mai abun nan kula da gidan ka shine ahmad wa ridwanu nashiha wal rahmanu nashiha Allah mai rahama shi ya gina gidan saboda haka wannan dai a takaice sune ne waɗannan dan haka mutane mu samu mu samu kowa ya samu daman da zai samu cikin waɗannan abubuwa sannan mutum ya samu ya ta'adda babban abin da ake so a irin waɗannan lokuta masu abin nan ba na Fahad irin wannan mutum ya yawaita ambaton Allah karatun Qur'ani na ciki askar na ciki sauran abubuwa mun yi magana cikin wabilus sayyid ibn al-qayyim yana cewa hanyoyi uku ne na rayuwa kuma wanda suke kusantar da mutum zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala nan ba ta farko shine yawan ambaton Allah nan ba ta biyu yawan karatun littafin Allah shine alqur'ani domin zai sa haske ya shiga zuciyar mutum nan ba ta uku shine yawan addu'a ya yawaita addu'a yana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da abin nan ba bayan salloli bayan abin nan ku kyale waɗanda suke da fahimtar su cewa bayan sallar farilla babu wata du'a'u mas'ala ni dai hanyar yanzu na kasa gane wannan fatawa. domin dai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya je gidan ummu sulaim yakan je gidan nan shine gidan da aka ce ya fi zuwa fiye da kowane gida a madina amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gidanta wata rana ya ce idan kin yi sallan farilla ya ce subhanallahi so goma ya ce alhamdulillahi so goma ya ce allahu akbar so goma bayan sallan nan ya ce sannan kuma ki roƙi duk abin da kike so a wurin allah wurin an addu'a ne sana ka tambaye shi wani lokuta ne aka fi allah ya fi karɓar addu'a aka ce allah ya fi karɓar addu'a fi jaufin layl a cikin dare lokacin da mutum ya tashi cikin dare sannan kuma ba da salatul maktuba sannan kuma bayan salloli na farilla salloli maktuba su ne sallan farilla amma yau mutane sun koma da mutum ya yi sallah sai a ce babu saboda haka kawai da ya sallame daga sallah sai ɗauwaye shi ya kama hanya ya tafiye shi an yi magana ya ce abin nan ne ba mu ce babu a cikin tafiya ma dama nan din ma ai nan din aka so kuma har da aka zo da dogayen adoyin da aka ce mutum ya kafin ya sallame ya yi amma bayan an sallame kuma shi ne nan ka tashi ka tafiya ka kuma duk da za a ce du'awul mas'ala duk abin da aka zo wanda ba a shakka a kai in an yi maganan nan to da ka juya ka dawo ba ka ce masa wannan du'awul ibada ne kadai da ka ɗauka ka ɗauki wani ka dau wani in akwai wancan din sai ka ji akwai wannan ce domin dai abin da za ka insha Allah ya kare ka daga wuta shi yafi kowane ma a wannan kuma wannan ai du'a masa shi ma mas'ala ne abun nan ba to an ce in kai sallah asuba kace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumitu huwa ala kulli shay'in qadir so goma kafin ma kai magana da kowa sannan bayan nan kace allahumma inni as'aluka aljanna wa astajiru bika minan nar aka ce kace so bakwai sannan kace bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as a dauko mi ba sau da aka min kenan ake nema bayan nan sau da aka a rika yawaita addu'a ni dai ya fahimta ta mutum ya rika yin addu'a sosai muna karanci muna roƙon Allah da karanci ko kuma ba mu ma iya yadda muke roƙon ba ranar nan wani ya yi sallah kusa da ni duk da na yaba masa da ya ƙoƙari amma da ya gane yadda ake addu'a da ya huta kuma yana cewa ya Allah an yi sallah yana kusa da ni ina ji saboda wannan kunnen yana ji min wata rana wani abun <laughs> ina ji yana ta ya Allah ya Allah ka ba mu abin da zamu ci ka ba mu abin da zamu sha ka ba mu abin da zamu yi sutura ka ba mu inda zamu zauna da iyalan mu Allah ka rufa mana asiri Allah ka mana har ya adda amma duka in yace rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana duk ta gama wancan abu to kaga ga abun nan ne rashin sani yakan sa mutum ya roki Allah baya samuwa saboda shi Allah baya son baubauci ban san ko an gane kukan ba sai an tambaye ku ba amma matasan nan bauchi wurin su ina kanana ƙananan tambaya ismail me bauchi yauwa sai dai turanci ko <laughs> wai zai dai ka expanding explanation da wane ne wane ne lokacin da inda kuna nan duka muka karanta wancan littafin lokacin da muka zo karanta wannan sharhu na hisnul muslim sai da ya ɗauko wasu abubuwa wajen guda namanta abin da yawa ya ɗauko ba mu iya tuna adadin su yanzu ko ya kawo su amma a cikin wabil sayi ya ɗauko to a ciki sai a ciki kuma sai ya bayanin me yasa muke yin addu'a ba a karɓa to daga ciki sai ya kawo irin waɗannan abubuwan wato shi Allah bai da buƙatar sai kayi mai wani dogon turanci dobo kai ta wani bayanai kai ta wani bayani in zaka roki Allah ka roki Allah aljanna in zaka nemi kariya daga wuta ka ce Allah kada ka sa ni wuta ba sai ka rika faɗi aljanna da abu in dai ka samu aljanna duk abin da ke ciki za a baka idan kuma aka kare ka daga shiga wuta ba ruwanka da sauran mai ke ciki ba sai ka ta ce Allah ka kare mu daga wuta da kunamun ciki da macizai to kai da baka shiga wuta ba ina ruwanka da macizan da ke ciki macizan za su tsallako ne sadaka aljanna ba daidai ba ne sannan kuma akwai wani abu da muka tattauna shi nan nan wata mas'ala ba kwana na ce yana daga cikin ni a fahimta ta rashin ladabi idan mutum ya zo addu'a ya ce wai zai je ya gaya ma Allah kawai ka ce za ka je ka roƙi Allah shi ne ya fi daidai amma gayawa ka ce za ka gaya mai to har nan da aka tattauna sai da maganganu biyu suka fito wasu suka ce kada gaya ma wani ne abu wataƙila ka samu ko ba ka samu ba ko kana shakkan yana da abin ko bai da shi sannan kuma kana gaya masa ai bai sani ba kenan za ka ba shi labari za ka ba shi labarin abin da ke damunka ko ka ba shi labarin abin da kake so to amma shi Allah kafin lokacin ma da za ka roƙai ɗin kafin buƙatar taka ta zo ya san za ta zo ya san sadda za ta zo kuma ya san yau za ka zo nema to menene na gaya masa ka ce kawai za ka je roƙo ka ce kawai zan je roƙi Allah zan tashi da daddare in roki Allah amma zan tashi in gaya ma Allah ni ni kalmar nan ba ta man ba ni a fahimta ta na domin gaya masa abinda bai sani ba za ka gaya mai za ka ba shi labarin yanzu kaza na damun ka za ka ba shi labarin yanzu kana son kaza to wanda bai san gaibi ba bai san abu ba shi za ka gaya ma amma Allah ya san komi to za ka ni na fi ganin ladabi akan cewa zan in roƙi Allah amma ka tashi a ce ma ka tashi da daddare ka gaya ma Allah kai abin nan bai ba ni wuri na na eh to kaji ko hakarin nan ma wani ya faɗi dama ko ya ce ma kalman kanta idan aka faɗe ta takan alamta kamar mutum ya isa ne bari kawai za a gaya ma Allah kawai mu kuma za mu yi kawai a sanar da shi kada a yi bai san an yi ba har wani ran ne ya ce mafi yawanci ma bokaye su fi amfani da irin waɗannan ya a gaya masu matsaloli kawai sai ce ka bari kawai za mu gaya ma Allah za su gaya ma Allah kenan su kawai za a yi ma za ka bari kawai ya gaya ma Allah kawai ka zo gobe kuma komi ya yi na to saboda haka ni na fi ganin mu rika cewa kawai za mu tashi mu roƙi Allah in an zo abin da mutum ce zai tsaya gaban Allah ya roƙi Allah tabaraka wa ta'ala bukatunsa da duniya dan ne ma ma'anan su'al ka gaya masa yace wai za idza alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an walyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun ka du'a'i kira ne a roki Allah tabaaraka wa ta'ala fi akan a ce gaya masa za'i ya fahimta ta kenan a wadannan wannan matsaloli saboda ladubban maganganu ya kamata mu kula Littafin muka karanta Min minhaji amma sunan littafin nan minhaju salihin ko wannan adabi fi adabi islamiyya ko to haka shine abin da ciki nan aka yi ladubba ladubba game da Allah ladubba game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ladubba game da sunnan littafin Allah tabaaraka wa ta'ala yanzu ina ji akai shi muke magana ko saboda haka a kula da waɗannan maganganu to kuma sannan mutum ya tashi ya rika bin ka'ida a nan da muka karanta wancan littafin namu lokacin da muka yi magana a kan wannan La'ilaha illallah da aka yi magana sai da aka koyar da yadda za a yi addu'a aka ce lokacin da mutum zai addu'a ya lura da abubuwa har a ƙarshen littafin ya ce kana da kana iya ɗaukan sifofi guda uku ko ya ce sifa ta farko ka jinjina ma Allah ka yabi Allah ka yabi Allah ka yi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka faɗi buƙatarka aka ƙara zuwa aka ce akwai ka jinjina ma Allah ka jinjina ka jinjina kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka faɗi du'ayin ka sannan ka ƙara jinjina ma Allah ka ƙara salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to irin waɗannan ladubban su ake lura domin wani an yi sallah ya ɗaga hannu kawai sai rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban annabi ya ce wannan yayi gaugawa idan mutum ya tashi salati ya fara jinjina ma Allah Ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya roƙi abin da yake so sannan ya ƙara jinjina ma Allah sannan ya ƙara salati ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce wanda ya hada waɗannan kalmomin ya hada sharuɗan a karɓa domin ba za a buɗa a cire tashi a jefar ba dan yayi abin da indai an yi Allah ya karba salatin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani abu da kake roko babu kaman kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati dan shine ba tantama da kai kawai Allah ya karba zai yi kawai ya karba kai ma zai ma to tunda yi haka ka jinjina muka kawo kalmomi biyar kullum muna maimaita waɗannan abubuwan ne saboda sababbi aka maimaita aka ce wajen jinjina wannan tana da abubuwa da yawa waɗanda aka kawo a matsayin tawassuli shek Abubakar Aljazairi cikin Aqidatul Mu'min din shi ya kawo abubuwa Ya ce ko dai ka ce ka faɗi sunayen Allah tabaraka wa ta'ala farko kai a cikin ka ambato ka ce kana tawassuli ko kana tawassuli da sunayen Allah da sifofinsa ko ka kira wasu daga cikin sunayen wanda ya daidai da abun nan ɗinka bukatar da kake nema ko ka ce ya hayu ya qayyum ko ka ce ya zal jalali wal ikram ko ka ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin yace ko kuma ka ce Allahumma inni atawassalu bi imani bika kai tawassuli da imaninka Allahumma inni atawassalu bi imani bika wa bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyur rahma wa hubbi lahu kace wannan ka gama duk kayi tawassuli sai ka ce daga nan abin da kake so an tuyassira li umuri wa an taftaha li kaza kaza kaza ka hada da wannan kayi tawassuli da kofa waɗanda ake so ko kuma wancan da aka ce kalmomi biyar ka ce la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah kalmomi biyar aka ce waɗannan kalmomi babu wanda ya taɓa roƙon Allah da su da ɗai face an bashi to duka irin waɗannan ko ka ce Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allah la ilaha illa anta al samadu lari lam lidi wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wanda ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani yayi roƙo da su yace wannan ya roki Allah da kalmomin da ya cancanta a bashi ko ka ce Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd La'ilaha ilaha illa antal hannan mannan akwai mai hannan mannan akwai inda yazo da hannan badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum shi ma kace wanda ya roki Allah da wannan ya cancanci a bashi to waɗannan su ne kalmomin tawassuli waɗanda ana kamun kafa da su lokacin roƙon Allah a takaitattu kenan mutum yayi wannan ko kuma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin mun faɗi wannan cikin wadancan haka mutum yana tawassuli da wannan yana roƙon Allah da su yana salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hararo addu'o'i wanda aka koya mai ko na Qur'ani ko na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya dora cikin nan muka bada misali kaga in kace rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kaga makomi ko kace allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر أوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعزمتك أن أقتال من تحتي إن كي ونن ديك كاتتر قومي cikin lokaci kaɗan ka ko addu'a da abin da ake so adda maimakon mutum ya yi ta faɗin wasu kalmomi can wurin ya ta faɗi ya ta faɗi ya ta maimaita kalma da cikin kalma ya fito ko to ba babin ake ba fa a zo wasu eh, Allah zani Allah zani da wata cikin littafi an gama nan ma babin ne <laughs> to saboda na alaikum na na na'am eh na tuna wanda suka suka tafi jere ko eh eh to kaji to shine taye kwanaki akwai wani abun nan da aka ce in yayi duk da kaza mun wala waka har zuwa tura masa duk sai sun ce bai gatta ba magana suka ce ba wai ribu ba abu da ba amma dai mun karanta a littafi ne muna da littafin cewa yayi da aka yi ta in yayi munasaba yayi da ayyamu wannan ayyamul bayt misali a ce laraba alhamis abin nan juma'a sai suka haɗe to in kai azumin kwana uku nan kuma kana da wata bukata shine sai kai sai kai wancan aka ce shi ma za ka karanta fatiha da kul huwallahu so goma sha ɗaya ko ka karanta su sai ka ce menene ma abin nan din na ina a tuno sai sai <laughs> a tuno na ga tuno sai a sato a waya eh sai ka mai kokari kai da kake da ita idan ka zo ka abin nan ba sai ka ce as'aluka menene Allahumma inni as'aluka eh bi ismika al'ala al'ala al'ala so uku sai al'azzu al'azzu al'azzu uku ko sai al'akram al'akram al'akram sai kuma al'ajal al'ajal shi so biyu ne ko la ilaha il kawo mu gani a karanta saboda ai wani yau ya ji kada a zo a wuce ba kawo nan karanto ni ma abun abun ba maimaita kake ba sosai sosai kuma ko jiya na ganta har littafin ma na gani da na rasa inda yake mara nan na gano cewa aka idan ka zo eh, bayan ka karanta kun gan shi nan sai aka ce idan mutum ya zo aka ce balagani annahu man sama gashi nan muji man sama yawmal arba'a wal wannan wal khamis wal jum'a thumma shahida al jum'ata ma'al muslimin thumma sabata fa sallama li taslimi al saboda aka gama ثم قرأ فاتحة الكتاب وقل Ahad, الله أحد إهدى عشر sannan bayan haka nan ya karanta sun madda ya dahu sannan ya ɗaga hannunsa yace ya ce ya roƙi Allah azza wa jalla yace Allahumma inni as'aluka bismikal a'la al'a'la al'a'la so uku kenan ko sannan Allah wal al'azzu al'azzu al'azzu al'akram al'akram la ilaha illa illa Allah al'ajal al'ajal a wannan sai al'azim al'azim to waɗannan su ne aka ce lam yas'alillaha shay'an illa atahu iyahu in mutum ya haka ba zai roki Allah komai ba face Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi ajilan aw ajilan ko yanzu ko kuma nan gaba saboda haka wannan shine abin nan din da ya takeice ga sharhin shi nan amma Allah Abubakar kwanaki ya kawo mana hadda inda sharhin dogo yake mun karanta littafin duka so wannan shine dai saboda haka irin waɗannan abubuwa munasabat mutum ya ta yin addu'a da ya ta roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ya fito to mu koma cikin abun nan din ya yace wa'atat ala arafatin thum arafati thumma muhassarin wato ta zo wajen arafa wajen aiki kenan suka taho ta nufo wajen arfa thumma muhassarin muhassarin shi wuri ne kun san shi da ke cewa an zo a yi sauri a wuce da abun nan din su nan sannan bayan haka nan wa minan sannan kuma suka zo mina fa kam naharatu min qurbanin da yawa suka zo wurin nan suka yanka dabbobi wanda za su kusantar da su zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa atal ala jamarati sannan kuma suka taho wajen duwatsun inda ake jifa wajen jifan jamarat nan ma suka yi sun mata yammamat za ta suturu sannan daga nan ne kuma suka dumfara suka nufi wancan ɗaki wanda ake samun riga ita ce ka'aba kenan aka nufi wurin rabbatal arkani wanda take da ƙarfin rukunai waɗannan duwatsu wanda aka rufe wannan ɗaki mai daraja hadha wa ma tafat wala salamat wala ramat al-hijara wala sa'ad liqirani sai wancan ita kuma ba akwai bambanci ba yanzu waɗannan da suka je suka yi wannan ita ko wannan hadha wa ma tafat ita ba dawafi wala salamat bata riga ta tumbanci rukunul yaman ba wala ramatil hijara bata jefi jimara bata jefi duwatsun nan ba wala sa'ad li bata yi aiki ba bata yi aikin haji ne irani ba ba wanda ta yi warakat ala a'la safa ta je ta hau can ita ko wancan dogon dutsen safa fayamma madaran hunalika ta nemi wani wuri can dan fatan a wancan wani lil muhibbil ani ga wanda yake son waɗanda suke cikin talaka waɗanda ake neman taimakon su wanda suna neman taimako bayan sun gama za ya yi sadaka kenan a ba da abubuwa a tarar dalila a araha a tsawabaha kana ganin akwai wani dalilin da ya fitar mata da kaya ta sa irin waɗannan wariha a tsatha min alkhafaqani sannan akwai wani abu da iska ya bata wajen kadawa da ake yi ita wannan da bata yi ba za a zo a yi sharhi ga sunan arafat dai in an ce arafat shine mash'aril ma'ruf ma'ruf shine wurin wajen bauta ne wanda yake sannan nemin mashahir Alhaji daga cikin abubuwan bauta wuraren da ake bauta wa huwa hiya fasihun min al-ardi wuri ne wanda yake da fadi mahatun bi qausin min al-jibal wanda yake an kewaye shi da wasu manya-manyan duwatsu ya kunu watruhu wadi orana ana nufin can tsakiyarsa wani wanda yake inda yake ana ce ma wannan wadi orana ake ce ma wurin jamul bildan aka samu wannan magana juz'i na hudu shafi na ɗari da sha bakwai na ma'alimu makka ta tarihiyya na wanda ya magana wuraren makka na tarihi wal asariya da irin na zamani li'atik ibn ghais al-baladi ga wanda ya wannan shafi na ɗari da tamanin da biyu muhassar fa shi kuma muhassar shi ma wannan wadun ne saghirun ne wani ɗan kwari ne kwazazzabo ne ɗan kaɗan ya ati min al-jihati sharqiyya li sabir yana zuwa ta wajen wato ta wajen gabacin sabir gari ne wannan wani katon dutse ne shi ma wanda inda sabir din yake al'azam min tarfi tukuba daga wajen wancan gefen tuqba wa yadhhabu ila wadi urana shi ma yana tafiya har ya kai wajen wancan wadi urana suna haɗewa bai idza marra baina minan li muzdalifa kana al-hadd bainahuma ay fa yatajuhu junuban idan aka tsallako aka biyo ta wajen muzdalifa da wajen hadda inda ya haɗu da mina to wannan sai ya koma ayya fuskanci can wajen wato kudanci da wajen abin nan din wawwal yau min ahya'i makka wannan yanzu duk yana nan cikin unguwannin makka sun shige cikin makka wal ma'aruhu min hulil ama ma yamuru fi ilhaji bai na muzdalifa wa mina wanda duk ya san wannan shine tsakanin hanyar da ake wutowa an taho daga tsakanin muzdalifa zuwa mina to da duk wannan wurin shi ake ce ma mu'assar ya fito ko wannan mu'jam abun nan ne kawai abin da ake so yanzu a fahimci baitocin a fahimci waɗannan kalmomin me ake so malaman za su gaya mana abin da ake so bayan mun gama baitin kowane nan da sharhin sai yana can gaba sannan aljamarat alqurba wadi wadi al dan wadi al shi kuma mun yi magana shi wa arfat wa muhassar wa minan kulluha amkinatun mashhura bil hijaz dukkan su wurare ne sanannu suna nan a hijaz makka qurban fa ma yutaqarrabu bihi ilallahi minar da ad-daba'ih wa shine abin da ake kusantarwa zuwa ga Allah baraka wa ta'ala na yanke-yanke da wasunsu abubuwan da ake so dai in an yi za a samu lada wurin Allah baraka wa ta'ala wannan yana nan cikin lisanul arab sai aljamarat namba na biyar shine maudu urami jima' bi shine wuraren da ake jifan duwatsun nan amina kun san ranar farko aka ji ko za a jefi jamra ne ta ƙarshe can a ce sai shi sa sai an wuce an wuce an wuce can a a jefe ta ita waya tilkal mashaa'ir salas ne wuraren nan guda uku fi minan wanda yake jamratul aqaba wa jamratul wusta wa jamratul sughra wanda za a je a jefe jamratul aqaba a tafi can an wuce sannan a a ta kuma daga can kawai sai makka galibi mutane idan ana ba su labari saboda Allah ya sa wasu ba su taba zuwa ba to idan aka ba mutum labarin magana aikin maka duk abin da za ka karanta ma a littafi baka gane ba dai kawai an gaya ma dai ne dan kaɗan ji amma in ka je wurin yadda littafin nan za ka littafin nan kamar ma gaba ɗaya abin da aka gaya ma daban abin da ka gani daban to saboda haka kawai sai mutum ya je domin ko ka karanta littafi lokacin da kaga an je an ce ma wajen jifan nan kaga an ja ka ana ta wuce jamra an wuce ta farko an wuce ta biyu sai ka ce to ai ga su nan to ba su za a bada da <laughs> ba ina ba nan za a tsaya ba su za a bada jifa ba za a tafi can karshe a jefe ta daga ta makka a tafi jifa to shi kenan mutum zai ga ya rude daga nan dole sai ka hada da tsohon alaji in ba ka ba kai abu nan ne ka je kana ganin kaman kana wata duniya shi ko tsohon alaji yana ganin kamar yana gidansu a unguwarsu to kaga kai sabo dole sai ka bi shi in ba ka ba kawai dan mauta za ka yi in ya sake kan ba sa ba in ka bace sai a kwana uku baka gane gida ba domin in ka a mina wajen jifan nan ka a wannan wurin ta malamin ba isa ba sai kai kwana uku kana yawo kuma ba isa ba duk kafafun ka su kumbura saboda masifar yawo da saukin ma inda kudin ka kana yi kana cin abinci amma in ba haka ba ta in ka ɓace wani aboki na yana wasa da ana wasa shi ba kano ne ana wasa da shi ne shi ba zazzagi ne yana wasa da kalawa malam kuwa ya tafi yawon shi ya ɓace yayyawo yayyawo ido rere da bata yar gaji ya rasa inda zai shiga yaga ga wasu mata ya ce da Allah tabbaya gare ni suka ce to ni kake tabbaya ya wallahi na ɓace ne suka ce kai mutum mai rari suka ga ka ce a a a a a dab ba zan zagi ne kai yace wallahi ba zan zagi ne ta ce to ni ba karuwa ce yau ka yadda mu ne iyayen gidanku yace na yadda ya ce wallahi na yadda da fashe da dariya ta ce da ai kuta kuce ku zaga ku da iyaye gidan kala ya ce wallahi ba karya suke ne ce ba haka bane magana eh eh ce sam ku kashe duka gaba zai kashe ta zamu ba za ta bari mu ji ba haba malam ya ce ya yadda su ne iyayen gidansu ta ce ka yadda ta ce ya ce ya yadda ka yadda ta ce to shi ke da biyo ni kai ka gida yawo biyo ta zungu zungu ta wanda ta tashi ta kai shi wata zaka yadda ta kai shi asali inda yake ta shigo ta buɗo a wula ta ce lalle inda yan kaduna suke zazzaga ta suka ce eh suka ce to ga dan uwan ku da ya bace na tsinto shi na kawo maku ha gida da kun ce ku ne iyaye gidan mu yanzu mu ne iyaye gidan ku ya ja baki shi ya shiru ya ce ire ta da kawo da gida duk ba wanda zaki faɗi yawo wuni yawo da tsinto shi da kawo shi gida wani kuma shi da ya je bace yi yawo ya yi yawo kafafun shi matse matse duk suka goge suka yi ta jini kawai za wani wuri da harabin da ya buɗe kawawu kawai da ta shan iska ba zuwa talla suka rugo suka ce haji haji eh, tashi kom kom ya ce wallahi a mutu huda ka mutu huda suka ce la haula wala ya suka ja ko wala zai yawa kwana ya wuni ya bace ya sha wuya komi ya matse suna ta jini ya gaji ya zanna ya da harabi ya bude kawo yana shan iska wai an ce ya tashi ya ce wallahi abutu huna ta ta ya ce wallahi sa abutu huna ya ce la ta mutu huna ya aji ya suka gudu suka bai shi kawai da ya mutu ya ja masa aiki ya ce wallahi mutuwa zai da eh, gardawa mutum gardawa gare a tabi da kaya ce ba ga inda za a bi malam da an je yanzu aminan nan ka sake da yan uwanka ka bi ta gadar sama suka bi ta ƙasa shi ke don ko rabu eh eh eh eh kaji idan nan ne wallah shi ne karshen an kulle an kai mutum ƙarshe cewa ko da abokin aikin su shi da ya ɓace matar shi da suka rabu ta ta tsinto shi <laughs> ai a ga daga mai alhaji bashir ya ka gani matar da suka rabu ita ce ta hango shi da ta saka saka wala ta tsinto shi wai ta kai shi ta kai shi masauki aka ba shi abinci ya ci ya koyi tukunin sannan ta kawo shi ta kai shi ta kai shi masauki eh ba dole ba a kai riga ka bace dole arabi ka shiga uku na to eh je je yadda mutum wani wuri a wani zai yawo a irin wannan mutum zai sallama inda ya sani ya sallama kawai saki duk inda ya bace ya zaman shi wurin kawai to a wani zai ce shi sai ya gano mutanen shi ya gano ɗan shi ne ka a yi wurin lafiya ba a gaba ka ce malai za da jela cewa na ga abin kwanaki da jela cewa ɗan boko ɗan boko allah tsire wa ɗan boko da ce da allah wala walar kare da zagi ya ce to ba sai ka bari sai na ji ba ya ka ji me ya yi ba ya ce a nan wurin za mu je mina wani yana tafiya da maman shi da matar shi da kanan shi shi ma da matar shi maman su ta ji kishiruwa ta ji kishiruwa ta zan dai wurin nan kuma duk sun yi ya kokarin su amma kai malam shi yasa dole mutum ya ƙara girma kana girman Allah Allah Allah ne kalli kokarin da mutanen nan suke yi a tanajin ruwa da na saidawan da wanda yake bakin hanya a so in ka zo lokaci saboda cunkoson jama'a duk yadda abin ne yake sai ka ji sanyin nan ma ya ƙare sai zafi ga famfo malam sani abubuwa kaman fa famfo ne aka a gefen hanya amma an sa masa na'urar da suna fitar da ruwan sanyi ne kawai in ka zo saboda rana da ka bude sai ka ji ruwa kaman cikin fridge yake ka ba kai tasha amma saboda yawan mutane Mallam in ka zo ba sa ba sai za ka zo wurin wani lokaci ba sanyi ga masu saidawa suna talla saboda ko son bala'i na bisa kansu ma ya yi zafi So wannan ka tuna da lahira dan mutane kaɗan ne ba ka debo in ana tafiya cikin wunin nan aka hau kan wannan tournament abin nan din torment ka ji kawai sassaf sassaf sassaf duk da haka za a cika wani wurin sai an zo an askar sun shiga tsakiya sun tattara mutane ana feshi da ruwan sanyi ta sama saboda kada mutane su suke to sai an rika tsaye da mutane suna dan jira ana samun dan tsakani tsakanin baka ba mutum zai suke a ta tafiya a ta tafiya a wannan wurin ka duk duk kokarin nan nasu wani lokaci malam sai ka nemi ruwan nan babu ka rasa yadda za ka yi to amma ka ga fa Allah shi shi in ya so abin shi gaba ɗaya an gama shine shi kawai maman shi ta ji kishuruwa ta ce ma ɗan tana ta kishuruwa ta dame ni ta sai ce sweetheart mama na jin kishuruwa kawo kuɗi a sayar suna riƙa leta ba canji ba canji ba canji a ƙara tafiya a ƙara tafiya ta ƙara ta zan sha ruwa ni kishuruwa ta dame ni ya ce sweetheart kawo kuɗi mama fa tana so ta sha ruwa ta tunanin ya za su dame mu ba canji wai ba canji maman su ba shi ne can kawai sai shi kanan ya hango ya ga mama tana ta matsa tana magana kuma ana yin haka da hannu ita kuma ta yi haka ya sha ruwa kawai ya rugo da gudu ya ce mama ke damun ki ne na ga kina ta matsa kina magana ana ana ta ce na ce zan sha ruwa na ce zan sha ruwa sai tambayi matar shi matar shi ta ce a kyale ni sai zan sha ruwa ta ce za ki sha ruwa gaban muna tare ya ce kai tangali kai tangali zo ya kira tangali ya ɗauki katon guda ya biya shi kawai ya ce ya ɗauki guda ya ba ta sha ya ɗauki guda ya zazzage mata ma a jiki tukun ta ƙara jin sanyi sanyi shi alhamdulillah Allah ma albarka sai shi kuma ya juyo ce gimi tu wa shi ma ba shi biyu da shi da matar shi no no malam ya ce wai no no no no wallahi wallahi zari kawai wallahi kiwa da kawai shi kuma ya ya ya ɗiba shi ma ya ɗiba ya ɗiba din ya ba shi ɗiba ya ba sauran mutane ya biya tangalin kuma ya ba sauran ya ce ba sauran mutane sai ci gaba da tafiya ya riƙe wasu saboda kada ma wata ƙara jin kishirwa ka sa a kai wurin to shi ne wala ya ya tsitsi ne wai Allah wala ya ya ce wallan tsilalle ha Allah gaskiya mutane gaskiya mu ne mu iyaye mu laifi sai dai mu fata Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana amma mutum ya zo ya samo mata malam da girman ka ta ganka da hankalin ka ta ganka mahaifiyarka da ta rike ka kana ɗan karami a lokacin ba ko sai akan kawahunta kamar magana ta ta jiya ta buɗe kawahunta ta dora mutum a bisa kawahun nan yayi abin da yake so ba ta damuwa ya zuba shi ta kasan wani lokaci ya kwartso shi duk ya bata mata kawahu ta ja zanan ta sama ita duk kafafun nan nata ta damu ba ya kasa yi kafafun nan amma ta wanke shi ta wanke shi ta koma ta aje ta koma ta wawwanke jikinta ta dawo ta ƙara ɗaukar shi ta saba ko kuma daga nan ta nuho nan da shi bayan nan ma bayan ya gama wannan ɓannai da ko ta rungume amma wai yau mutum ya samo mata da rana tsaka ko kuma ya koma fifita ta kan iyaye kuma kowace mata ita haka take so a yi mata amma kafin ta haihu na ta ɗan ku gane ma'anan ba Allah zani mata so take in ba wanda Allah ya shirye da su ba so take yi idan kana da ita ka fifita ta akan kowa amma kuma radda ta haifo na ta ɗanshi, kuma tana so a fifita ta matar shi akan kowa to shi yasa baka jin suke yare sai su ce da ka haifi gwamna gara ka haifi matan gwamna sai kaga ba ba abin da yasa saboda ya kaga wannan wannan masifa sai za mu zauna lafiya kuwa na a waɗannan su ai ba maganar su iyayensu ka duba yadda suke tura su wani ya ɗau nashi a kai a kan gaba a agan ya dawo da shi a ka ya ɗauka a keke ya goya amma mu a ba malam mata kayan sallah malam sai ta ce sai ita za a bata ta sau in aka bata kuɗin nan suka je suka ƙare da za ta dawo wajen sayin ka tambaya waye bai samu ba maman ka za ta fara faɗi ta ce bata samu ba ita da wannan ba nata ba amma ta ce mamanta bata samu ba <laughs> mu dai dawo tauhidi ba muke mun dawo kuma wasu abu daban mu koma mu kyale su so da haka waɗannan su ne ina ma nike abin ma gaba ɗaya rikici na biyar ko na shida zata sutur shine alka'aba almusharrafa dan ce zata sutur shine ka'aba babu wani daki a doron duniyar nan da Allah ya yarda a lullube shi da labule ko ta ina a rufe shi rif sai dai ka'aba wannan shi yasa Sheikh Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala a littafin sa Adabu Zifaf yake cewa baya baya halatta a zagaye daki da labule gaba ɗaya da kofa da komi a labu a zagaye kamar dakin mai hoto idan a gida ne ana so ne a sa labule a kofa a sa labule a windo a sa labule a kofa a sa labule a windo yawan kofofin yawan windunan ka ga dama yawan labule amma a zagaye shi ref a rufe gaba ɗaya ta ciki ko ta waje wannan bai halatta ba bayan haka a shari'a ka'aba ce kawai aka ce a zagaye ta da lulluɓe alqiran kuma al-ihramu bil umrati wal hajj ma'an su kuma wasi wannan ba wala sa'at li shine nan sannan as-safa huwa al-jabal al-ma'ruf shine wannan dutsen sananne lamba na tara fi nuskhati al-harrasi lil ay al-muhiffu ismu fa'ilin ne min ahathahu ay kam kwadaitar da shi kaza ai ma'ana na shafahu shine an sa shi yayi nishadi akan kaza shine yace wannan darun hunalika lil muhibbi yace lil muhibbi shi anashi wa ma'lum maf'uluhu ai mahzufun ai al muhibbu rahilatahu wanda yazo daure abun nan din dabbar sa inda ya kwalaitar da shi al'ani ko shine al asir shine wanda aka kamo wanda ake so a fotar da shi al khafaqani al ittirabu wa minhu khafaqa at-ta'ir na haihi kamar in tsuntsu ya buga ko abu nan dinsa wato in ya buga fuka-fukansa ya ce wallahi lau annad dalila makanaha ma kana zaka minhu fi imkani ma kana zalika minhu fil imkani هذا ولو سارت مسير الريح ما وصلت به ليلا إلى بعد السعود وليس بالدبران وردت دفار, الدفار الدمع وهي عزيزة ولذاك ما احتاجت ورود الضان وعلت على متن الهوى وتزودت ذكر الحبيب ووصله متداني وعدت وعدت برونك بزورتها فأوفت بالذي وعدت وكان مت وكان بمتلقى الأجفان بملتقى الأجفان ودي بيتو تنغا سنة مو يا أبو ما أكتي والله يكتي لو أن الدليل مكانها إن دا أتي حجة ننتكي ma kana zaka minhu fi imkani baiwa a ce nan ne komai ake ake abin nan ba a ce da ita ce take da hujja da nan ne da dalili a wannan wurin to da ba zai ma yi ba zai yi ai aiki ba hada walau sarat masirar riya wannan kuma koda za ta yi tafiya tafiyan da ta kai ta iska ma wasalat bihi laylan ba za ta iya kaiwa wannan wurin ba ila nomani zuwa noman noman shi ma wuri ne ismu makani ba za ta iya kaiwa wannan wurin ba sarat wa kana daliluha fi sayriha zama kuma ta yi tafiya kuma ya zama shi ke nuna mata hanya a wannan tafiyan sa'adar suhudi sa'adar suhudi a ce wannan a ce wani tauraro ne ke nuna mata hanya to da ba za ta iya ba walaisa bid dabarani kuma ba zai faɗi ba baya faɗuwa baya ba da baya sauraka wajen wata ne wannan manazil kamar ne sauraka ita ko da tana da waɗannan dalilan ko tana da waɗannan hujjoji tun da dai ba gaskiya take bi ba ta bi abin da aka ce ba to ba za ta samu abin da ake so ba na daidai waradar jifarar dam'i saboda haka babu abinda da take yi shi jifarar dam'i wata rijiya ce saboda haka haka ta taho ta taho har ta gangaro wajen wannan jifarar dam'i ake ce mashi wahiya azizatun tana ji da kanta tana cewa a garizatun ko wahiya gaziratun ai wannan tana da ro'u ya abun yake ne wahiya gaziratun ko fali mahtajat urudad dani saboda haka wuri ne mai ruwa da yawa ta zo wurin kuma sannan komi yana nan saboda haka bata bukaci wani maganan wani wanda zai ce mai rowa ba ba wani marowaci da zai zo wurin don wuri ne wanda yake wadatacce idan aka zo wurin kawai shi kenan wahala alamat matnil hawa sannan kuma ta ɗaukaka ta hau akan asalin abin da take so ta samu ta hau wurin ta hau inda take so ta hau wata zawwadat sannan kuma ta yi guzuri da zikirar habibi wa wasluhul mutadani wato ambato masoyi da kuma yanda take haduwa da shi wanda tana ganin haduwa da shi yanzu ta kusa sun kusa haduwa da shi wa wa wannan ba wa adat bi zauratiha sannan bayan haka nan ta koma bi zauratiha wannan ai da ziyarar nan da ta kawo bayan wannan ziyara da ta kawo sai ta yi alkawari fa'awufat sannan kuma ta cika alkawarin billazi wa'adat irin yadda ta yi alkawarin nan ta cika wa kana in mutalaqqal ta kasance ya inda idanu za su haɗu ne wurin da idanu za su haɗu nan ne kinaya ne a lokacin bacci kenan idan lokacin bacci yayi sanan ne za a haɗu dare ya yi to wannan shi ma dai gashi nan Nu'man aka ce Nu'man da aka ce dinnan wancan nan ba na ɗaya wa wasalat bihi laylan ila Nu'mani ta zo wajen Nu'man shi Nu'man shi ma Jabalu Arfa ne shi ake ce ma Nu'man jabalun arfa sarat wa kana lailuha shi sa'adar su'udi fa menene sa'adar su'udi sa'adar su'udi min kawakibil jauza daga cikin wannan taurari waɗanda ake ce ma jauza wanda kamar mu muke ce ma da tauraruwa mai yaya wa huma kaukabani ahaduhuma nayyib wal akhar duna wato taurari guda biyu ne suke hadewa daya ya yi mai haske ne sosai ɗaya kuma bai kai ɗaya haske ba sai ake ce ma jauza amma mu mu ce tauraruwa mai yaya idan muka ga ga wannan nan haske ta yawo wannan ba haske gefe sai tauraruwa mai yaya saboda haka wannan haka ta tafi a wannan lokacin wane ne ina ne ma wal akhar dunahu wa qila lahu sa'd as-su'udi liyata ko a abihi litayammunihim bihim saboda kirkin da suka yi masu suna abun nan suna fatan za su samu alkhairi da su wa tuluhu li 12 laylan tamdi min shabab wa suqutihi yace wannan akan zo ne lokacin da yake fitowa kaman 12 ga wata na laila tamdi wanda yake wucewa min shabab wa suqutihi li 14 tamdi min abi sai ce wannan shabab wuri ne na taurari nan din taurari sannan tana faduwa idan ta kai goma sha hudu ga wata ya ƙulu sajul arab ya cewa fa'iza tala sa'adu su'ud idan wannan tauraro ya fito shine idan lokacin ya yi na sa'adu su'ud naddar al'ud wato itatuwa munan sukan yi kore su da wala na julud sannan fata su laushi idan an hau abin hawa wa zaba kullu majmudin duk wani abu da yake sanda sandarare yakan narke a wannan lokacin wa kariha an-nasu fi shamsil qu'ud mutane su ji ba sa son zama cikin rana a wannan lokacin wannan duk wasu abu ne ne na anwa fi marasimil arab ibn qutayba da abun nan din su zamu zo duk mai bayanin waɗannan waɗannan yawanci luga ne saboda haka a luga kuma mafi yawancin mutane ba littattafan liga suke yi ba to na gama waɗannan aka zo aka fara sharhin sannan za a gane ni malai ke so mu rike tukunna yanzu mu rike kalmomin da ake magana a kai yanzu mun koma kawai muna adab ne adab ake yanzu kafin a zo a dawo cikin sharhin da malamai za su yi na me ake so a fahimta da waɗannan baitocin don mun san kun san farko mun ce larabawa sukan yi ne sun fara abu suna so su isar da wani sako sai su fara da soyayya su fara maganan yadda mutane suka saba wajen masoyi da masoyansu to sai a zo a yi wannan bayanin ya fi so ko shi ne nan wa'alat alamatanil hawa sannan ba haka nan ta hau ina ne wannan namba na na na hudu ko a walat waradat jifara jifar jifar shine jam'u jafarin wa hiya al-bi'ru al-wasi'a kaga wannan luga dole ka san waɗannan abubuwan dan in ka san su za za ba jifar asalin rijiya katuwar rijiya mai ruwa sosai ita ake ce ma jifar wannan ita ce katuwar rijiya suka zo To da aka da aka zo ruwa ya shika a wurin kuma ga ruwa nan da yawa shine jifar jam'u jafarin wa hiya al-bi'ru al-wasi'a ita ce rijiya mai fadi waɗanda aka zo wurin shan ruwa na na ga tsallake wancan ko sa'adar su'udi wa laisa bid dabarani addabarani shi sa'adar su'udi wa dabarani na jima'in a wannan ba na jamani yukanna bihima alal iqbali wal idbari su ma taurari ne guda biyu waɗanda ake alkunya da su wajen in abu ya fuskance ka in ka fuskanci mutum ko ka juya baya sai ka ce ka yi juya laisa bid da barani baka juya irin wancan juyawan yadda tauraron yake ba al-iqbal gashi can shine na uku bayan an ce sa'adu su'udi wa dabarani ko ka ce dabaran din jimani tauraro ne guda biyu yukanna bihima anil iqbal wal idbar ana yin alkunya da su idan mutum yayi gaba ya dawo gaba ya dawo baya ta ce yayi tafiya irin wannan kaban na dabarani. waradar jifara shine jifar din ce shine muka ban gwadi ba wasadu sa'adu as sa'udi wa dabarani min manazil kamar qamar shi kuma na wurin saukan watanni ne wasadu sa'adu as-su'udi awwal fasl rabi an ce sa'adu as shi shine farkon lokacin bazara wa dabarani an-najm alladhi khalaf khalfa surayya shine wato tauraron nan da ke bayan surayya wadda take doguwa can kololuwa sama saman nan to shine ake ce ma wato wannan addabarani kaukabun ahmar shi ma ce wannan wani tauraro ne shi kuma jamunirun munirun wannan yatlu a surayya shi ma yana bayan surayya ne san ma tabi'un najam wa talin najam ana ce masa tabi'un najam ana ce masa talin najam wa bi istidbarihi as-surayya summiya dabaranan saboda yana kusa da surayya ake ce mai dabaran wa na'uhu salasa layalin wa na'uhu wa nu'uhu ko salasa layalin yakan yi kwana uku ne kala-kalan su da ake ce sai yi ƙalu lailatun wa kana al'arabu ai larabawa ba sa son wannan don suna ganin in ya zo wai ana samun wani nau'i na rashin samun dacewa an wa fi mawasim al'arab lazimina wal mukhtasasa da wannan sai jifar shine jam'u jafarin wayal birul wasi'a dai na biyar a wannan nuskatul harrasi ko wal fawzan mayyim ne wal mayyim shine ƙarya ne su su a wajen wancan nabi mai kon matan wa alat ala matanil hawa wa tazawwadat shi sai aka ce wa alat ala mainul hawa to mainu kuma ƙarya kenan sai suka ta dauka kawai kan abun ƙarya akan asalin karya ta doge akan wannan karyar. ya fito sannan azzarwa a ziyara kenan ziyara kenan zarwa da aka ce zaura wannan da aka yi nan na shida shine tun aka ce gashi nan wa'adat bi zauratiha fa awfat bil ladhi wa'adat wa kana bi multaqal ajfani yace wa'adat bi zauratiha sai alƙawarin da ta yi ziyarar nan ta ta cika awfat to an jazat kenan kuma ta cika alƙawari kamar yadda ta yi wannan billazi wa'adat wa kana bi multaqal ajfani multaqal ajfani kinayatun alin anin nawm ya zama lokacin bacci to a da daidai lokacin bacci ya ishe mu haka nan na san akwai wuya to amma dai kalmomin yanzu a rike in muka zo muka fara baitin an fahimci kalmomin an fahimci abin da yake so to zai zo mana bayanin me ake nufi da baitocin a bangaren da ya shafi abin da muke magana na aqida insha Allah to ka kowa ya je da duba kundin kalmomi ya rika duba kalmomin shi tun da ranar na tambayawa kundin kalmomi nawa gare ku ba a faɗi aka ce ana da su ba sai mutum ya je ta duba waɗannan da aka yi an riga an yi aikin kada kuma ka samu littafin da babu wannan kalmomin ciki ha wannan sai aiki jaja zur سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت anta ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اختم لنا بخير اللهم آسن آخرتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين